ni ce la ki ko wani jari mai ranu nuce miki ni aure zan kara bar ma kira miki ta gaban ki ke jiya kai kai kai kai shin da kai da gaske na kai wallahi ko rashin mutunci zai wai kuma ta da me kun kada ni kishiya ke zama ga mace alheri ta hudu an ka ce hudu dai an ka ce su ai kai ba da kai ba dan kai baka isa kai hudu a wagga magana to kai da kokan ka baka iya ci suwa balle lalura iyalin ka mata ba wai ka kaka magana aure <laughs> hmm, wallahi ka aure sai mi na ma gori kuma wallahi ka tabbatar da ka sake magana auren nan cinka shanka ga, sai ka tashi komi da komi da kasa ina ma daga yau ya kare wallahi ba ke sake ana na aure ba wani sati ma za a daura shi ni da kewa iskanci a ba dai aure ba ko ba a ɗaura. Wayo bam wayo. Wai wai shi kenan na huta. Ina ya da ki huta ba an samu. Wayo da Allah ya kuɗi kuɗi wayo wayo wayo zai kace ni. Kai ma an san. Shi ne kai da mutum ya yi da na kashe baba wayo.